A cikin shirin taskar VOA na wannan makon, yayin da hukumomi ke gargadi game da yiwuwar samun ambaliyar ruwa sosai a bana a Najeriya, kowane irin matakai jama'a ke ɗauka muna tafa da rahoto a kai. Za mu leƙa birnin Maiduguri na Najeriya don jin abin da jama'a ke cewa a game da cika shekara guda da kashe Abubakar Shekau shugaban ƙungiyar Boko Haram. Sannan muna tafa da labarin wata babbar jami'ar soja a Nijar.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 A bara sama da mutane miliyan biyu ne ambaliyar ruwa ta shafa a ƙasar, ciki har da mutane 69 da suka mutu. Alhassan Bala ya ziyarci wata unguwa da mutane ke zama a cikin haɗarin ambaliyar ruwa Abuja. Ga kuma rahotonsa. Kamar a shekarun da suka gabata, a bana ma masana yanayi sun yi gargaɗin samun ambaliyar ruwa a Najeriya da ma wasu ƙasashen duniya. nan gada ce da ambaliyar ruwa ya lalata biyo bayan ruwa mai yawa da aka yi a tsakanin watan afrilu da mayun wannan shekara a unguwar loko goma da ke abuja babban birnin najeriya a duk lokacin da aka ce hadari ya taso mazauna nan yankin kan shiga cikin tashin hankali a yayin da waɗanda suke ofisoshinsu kan kasance cikin zulumi saboda ba san me za su tarar akan hanya ba unguwar talaku goma dai ta sha fuskantar ambaliyar ruwa a abuja wanda ya sa wasu mazauna unguwar suka bayyana yadda ambaliyar ke shafar su ruwa yana shiga sosai ma ba ƙaramin shiga ba lalle sai da in an yi ruwa sosai gidaje dole za ka gani gidaje ruwa ya shiga dam a cikin gidaje ana tsoron ya yi gini neman kudi na masu masu gina gine yan state duba gidan yanzu aka gaba gidan gaba suna cikin ruwa ne gaba nan nan ma bai kamata ma a gini ba ma kaga wannan nan ko gaba nan wayan nan bai kamata a gani a gidan ma anan ba ma wannan gidajen nan gaba daya a gina gidan ma to laifin waye laifin masu gwamnati daya laifin masu gini kuma kasan ana irin harkar nan na gini ya kamata gwamnati suna zuwa suna dubawa suna bincike waɗannan gidaje da kuke gani haka a yanzu haka sun zama kufai kasancewar mutanen da ke zaune a gidajen duk tun tashi saboda matsalar ambaliyar ruwa da ke addabar wannan yanki a kowace shekara. kasancewa batun ambaliyar ruwa abu ne da ake samu kowace shekara shugaban hukumar ba da agajin gaggawa ta abuja abbas garba idris ya ce tuni an fara daukar matakai wajen rage yiwuwar rasa rayuka da ma dukiyoyi mun yakinin kan cewa in mutane suka samu ilimin kan cewa ah, in suka toshe magudanan ruwa ah, illan zai koma kansu in suka yi gini akan hanyar ruwa illan zai koma kansu in suka je suka yi gini a inda ake zama ake shakatawa inda gwamnati ta ware don saboda a samu wuri ya to kore kyau to duka shi ma illan zai koma to abinda da muke cewa shine kar ku bar wannan abin a hannun gwamnati mutanen da aka baiwa umarnin tashi daga gidajen da ka iya samun ambaliyar ruwa ko kuma waɗanda aka rushe na zargin gwamnati da kasa basu wani matsuguni, duk da cewa gwamnati na ɗora laifin a kan al'umma wajen gini ba tare da sa halewa ba alhassan bala taskar voa daga abuja najeriya shekara guda kenan da kashe abubakar shekau shugaban kungiyar boko haram a najeriya a ƙarƙashin shugabancin shekau kungiyar ta halaka dubban mutane tare da raba wasu sama da miliyan biyu da mahallansu husaina muhammad ta aiko mana da wannan rahoton daga maiduguri kan yadda mutane suka ji shekara guda da mutuwar tashi Labarin mutuwar Abubakar Shekau da ya kasance shugaban mayakan ƙungiyar Boko Haram ya bullo ne a ranar 19 ga watan Mayun shekarar 2021, jama'a kuwa sun yi ta kokonto ganin yadda a baya an bayyana labarin mutuwar tasa a karo daban-daban har su hudu. A yayin da shugaban mayakan ƙungiyar Boko Haram wato Abubakar Shekau ya cika shekara ɗaya da mutuwa, za a iya cewa mutuwar tasa ta kawo sauƙin hare-hare da ke jefa jama'a cikin tashin hankali. da mutuwan shekau da yanzu hare-haren a cikin kaman kashi hudu ko zuwa biyar an samu rage ya kai kashi uku da wani abu duk ana ganin saukin abu kuma kullum muna fata allah kara mana sauki allah kawo mana kuma zaman lafiya alhamdulillah bayan mutuwar shi shugaban boko haram abubakar shekau an samu ci gaba sosai a dangane da zama maiduguri da kewayenta domin a bifoyar ya mutuwarsa din ana samun kalubale da har-har na 'yan boko haram kaji an yi a can kaji an yi a can amma yanzu alhamdulillahi da mutuwarsa in ta kawo an samu saukin wani har-haren kuma har an fara mai da mutane guraren da suka bari a da fata mu da muke fata muna kokarin muna roƙon Allah subhanahu da ya ƙara rarraba kawunan su to da Allah ya taimake mu aka ce yau ya mutu dama ya mutu ya kai sau to amma na karshen shine gaskiyar mutuwa to da ya mutu gaskiya harare sun ragu to insha Allah Maiduguri da za ta koma kamar na da mu a garin mu mutuwa musa alheri ne a wajen mu mun samu sauki sai alhamdulillah daga mutuwarsa dai zuwa yau mun ga sassauci da dama don koyi abubuwan da suke aukuwa a lokacin rayuwarsa yanzu ba sa aukuwa kuma da yawa daga cikin magoya bayansa sun kawo kansu sun yi saranda saboda haka nan alhamdulillah zaman lafiya a birnin maiduguri da kewaye ya samu kuma sanadiyar mutuwar shi a bakar shekau da sauki kuma sai mu ci gaba da yin addu'a mu sake mu samu zaman lafiya ko musulmi ko kristan kada mu nuna bambanci mu yi addu'a mu yi zama daya irin rawar da jami'an tsaron sojojin najeriya ke takawa kan yaƙi da mayakan boko haram a cewar rundunar a yanzu suna farin ciki da irin haɗin kan da jama'a ke basu saɓanin lokutan baya sai da mu ce mun gode Allah don yanzu jama'a sun gane cewa wannan yakin yakin kowa da kowa ne kamata ya sa hannu a kai kuma yadda muke samu mutane daga ko'ina suna kiran mu suna gaya mana abubuwan da ke faruwa a wajajen su in sun ga abin da bai daidai ba za su gaya mana kuma a da mutane ba su gane ba sun ɗauka sojoji mun zo kawai hukunta mutane ne amma yanzu kowa ya gane cewa wannan aikin tare ne sojojin najeriya ne kuma mun zo mu kare kawo zaman lafiya a wannan wurin. Shugaban mayakan kungiyar Boko Haram Abubakar Shekau ya yi ƙarkon suna sakamakon irin ta'asar da ya yi wanda zai yi wuya jama'a su manta da shi. Husaina Muhammad, taskar VOA daga Maiduguri a Najeriya. Shin wani irin tasiri Abubakar Shekau ya yi a ƙungiyar ta Boko Haram da kuma tasirin da mutuwar tashi ke yi a yaƙi da ƙungiyar a Najeriya? Tambayar da Husaina Muhammad ta yi wa Zanna Hassan Bagoma mai bayar da shawara na musamman ga Shehun Barno kan masarautu. mutuwan shekau tana da tasiri sosai ta hanya guda kamar uku haka ta farko shine mutuwarsa ta kawo rarrabuwan wannan kungiya ta ta'addancin boko haram a borno sosai sannan kuma iswap wanda suka zo suka far musu har ta yi sanadiyar mutuwansu sai ya kasance su ma gaba ta sake shiga tsakaninsu sannan na uku ya kawo ficewa daga wannan kungiya ta boko haram na ɗaruruwan da dubunnan mabiya na wannan kungiya hare-hare waɗanda da ake kaiwa ƙauyuka wanda ake a kan layuka ya ragu sosai sannan kuma eh, jama'a da yawa yanzu sun koma masugunninsu inda suka baro eh, hatta ma bara an samu an yi noma kuma an samu albarkar noma sosai sannan hanyoyi da da suke rufe particularly hanya wadda ainihin ta tashi daga maiduguri wanda zai je chadi tangala wannan hanya ma yanzu eh, ba fargaba ake bi sannan banki inda yake mu da kamarun muna makwabta shi ma nan yanzu jama'a sun cika makil ana kasuwanci motoci sun fara bin wannan hanya to wannan babban tasiri ne kuma babban abun farin ciki ne rasuwarsa ta zame mana maganin uh, wannan fitina uh, to kuma baya ga haka uh, alhamdulillahi sojojin najeriya kamar yadda muke ta koke-koke da lokacin da suka gasa abin da suke yi amma yanzu sojojinmu sun ɗauki niyya kuma sun ɗauki ainihin hazikanci akan sai sun ga ƙarshen wannan abin kuma suna fama a daji saboda haka ƙarfin boko haram ta ragu sanadiyar rasuwan shaka wannan ita ce babban tasiri da mu za mu iya cewa boko haram kamar sanin kowa ne abu ne wanda wani abu ne haifar da ita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 sai mil suleiman shi kuma ya ce halin ko in kula na gwamnati ke sa mutane ɗaukar doka a hannu a ta bakin kankara accord party forum suka ce a haɗa kai a zama ɗaya sannan gwamnati ta daina nuna bambanci tsakanin 'yan arewa da 'yan kudu sai kuma a dage da addu'a insha Allah za a ga canji ambasada awal muhammad dan larabawa shi kuwa ya ce ladabtarwa shine na farko waɗanda suka aikata a aikata masu suma hakan zai sa a kauce wa aikata laifuka yau adam ya ce ya kamata mahukunta su farka su fuskanci matsalar tsaron ƙasar nan tun kafin wankin hula ya kai su dare dalla wasu daga cikin ra'ayoyinku kenan daga shafinmu na Facebook. Masu kallon mu shirin taskar ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kafin mu ci gaba ga wannan. dimio dimija mundimija dimija Wata babbar jami'ar soja a Nijar ce har yanzu mata a yawancin al'ummomin Afirka na fuskantar kalubale na zaɓar sana'a ko aikin da ya dace da su a wannan zamani. A wata hira ta musamman da muryar Amurka, kanar Maryama Muhammad Jika ta shawarci mata da su dage a dukkanin ayyukan da suke son yi don canza yadda al'ummomi ke ɗaukan su. Kanar Maryama Jika na daga cikin sojojin Nijar mata na farko da suka fara wa ƙasar waje aikin wanzan da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya. Yusuf Abdullahi ya tattauna da ita ga kuma rahoton. Gaskiya eh, tsohon wallahi shi kanshi kama kullum ya samu shina sa mu gaba wurin karatu ku yi karatu ku yi karatu ku karatu eh, na zo da niwon karatu na kare na zo na fara karatu likita aka zo za ɗauka sojawa mama na ya kar ban ku bani kuzari ya ce ki ta shiga harkar su ki shiga soja e kuma gaskiya tun da na tun na fara wanga aiki da sai in ce alhamdulillah tunda wallahi kama eh, eh, aikin kamar dai shi dai ne saboda ni dai saboda wanga aiki aka yi duniya duk wanda ka cikin harkar soji ya samu ci gaba kenan aikin shi ne aikin shi ne ya bashi eh tunda haka ne in dai baka da matsala kana aikin da ya kamata mutum sai samu ci gaba cikin harkar aiki akwai su da yawa jarumai mata da sunan ya hito ya bayyana a duniya buska harkar yaki tunda sun gwagwarmaya da maza sun yaki da eh, lokacin da salu suka zo kun mata ne to wannan duka ai sai su ba suna ba mutum kuzari sai ka ce ni ma ah, ina samu ma ina so in kama su to kalubale eh, ka san duk inda ba har ka so shi ko na inda aiki ne ko inda mace ce wala sai ta samu matsala saboda ni don tana mace har yanzu wasu ba su kai matsayin da za su yarda ba a ce mace ta samu wani girma kenan in kana so ka gwada musu kai ma ya kamata wani wuri da aka baka kana iya aiki wurin dole kai ma ka bada kari ka bada kuzari ka gwada musu kai ma aikin da su maza suke iya yi kai ma kana iya yi wai ba dan kana muna so mu kwatanta musu mu ce wai mace namiji da a'a mace in ta samu aiki wallahi in ta ko ina ne ba har ka so shi kadai ba ko ina ne sai ta zamana ta tsayin daka ta gwada ita ma tana iya kamar yadda ake yaki waje na tahi kongo Eh, na tafi kuma Cote d'Ivoire eh, Côte d'Ivoire ma da muka tai mu ne mata na fara da aka fara aika Cote d'Ivoire shi ma dai mun tahi c'était pas facile mais mun tafi ce da muka tai ko alhamdulillah ba mu an ta aika wasu mata kina abin da muka yi can wurin mun bar tarihi saboda shi aka ta aika wasu mata to guri dai duk wanda yake aiki ai cikin guri ci gaba yake so ai kanal ba shi ba shi bane gala ta karshe cikin soji akwai galoli zuwa gaba can gaba ba ko wasu galoli mu ma muna fata Allah gwada muna wai ba ni ba cikin mata da wadda ta samu gala wannan ai kamar mu duka ne muka samu insha Allah mata ni kiran da zan gare su yanzu lokaci ya wuce inda za a ci namiji ne zai mace komi gaskiya uwa sun samu wannan sa'a amma ga zamanin yanzu mace ya kamata ki ma ki tashi ki samu na ki kawo ma gida in kin samu in tana kenan wannan ka zo ka zauna gida ka ce namiji ta ya kawo wani lokaci ya wuce ga gani na fa ai kullu na hudi mata komi matsayin da Allah ya baka da ka kawo bakin koha ka ashe shi can sai ka shigo gida ka zama mace ka zama mata ka zama uwa eh haka ne ne wannan kwallon can waje ne amma ka shigo cikin gida akwai kwallon duk da cewa hukumomi na ƙara ƙaimi wajen yaƙi da matsalar fyaɗe a ghana ana ci gaba da samun karuwar matsalar a sassa da dama na kasar sashen yaƙi da aikata laifukan cin zarafi a gidaje a ghana ya ce ana samun matsalolin fyaɗe kusan 1,500 a duk shekara a ƙasar abinda jami'an suka ce yana da ban tsoro hassan adam a ghana ya aiko mana da wannan rahoton duk da dai kokarin da hukumomin ke yi domin kare hakkin mata da suka hada da manya da kananan yara a Ghana akwai kalubalen da wasu mata ke fuskanta ta fuskan masu ruwa da tsaki a su. Ina min ciwo kwarai don kai wahala ka haifi ɗiyanka ka rene ta a lokacin da kai zaka ci amfani shi wani ya bata ya bata maka shi akwai ciwo kwarai saboda kuma abin da sa ake muna wannan an samu ne da an yi abin an kare shi a zo a kiro manya a zo a zana wa salatul fati a shafa addu'a don ka bar wani ya ji don kai yariyan ba ta samun miji ko wani abu ne in ta aka ji abin kunya layi mai shekara goma sha biyu da haihuwa a duniya tana hidima wa mahaifiyanta tukuna ta isa makaranta. Ta ce wani mutum ya dau damar hakan ya kazatar da ita su tari. She na kasuwa ne da safe. Wani baba ya zo ce wai kamba wanzon ga shi na tashi na bi shi na ji shi wai kamba wai zuwa yau wai da fara kwana da ni. waishe ta bani kudi wa ma karin fari da kowa wan ba ka ban dai na fadi an zuwa kama shi wai ni kuma dai aka kama shi ya bone biya mu family mu duka mun rasu isa shan na mu fadi yasa ban fadi ba Shugaban makarantar ƙasa da sakandare wadda ke Kumasi, Malama Aishatu Ibrahima da Allah ya cece ta a hannun malaminta yayin da take makaranta. Malamina ya so ya yi lalata da ni na kiya. sabida shi da muka yi exams da ya zo mun da ya zo she ya anshi maki na ya ba wanda ke bi na da shi ya kamata ya zo second ni zo first she ba ni na zo second to da na gan ban gane manin shi ba she na kai ma head teacher mu she na koro abin da ya sa ya min haka gaskiya ba a ban shi ba ba wannan ne karon farko da wannan al'amari ke cikawa da wasu mata a kasar Ghana ba akwai waɗanda ma suka rasa rayukansu sakamakon fyaɗe da aka yi musu. 'yan yariya karama mai shekara goma sha biyu wani wanda ba san kowa ba ne ya yi mata shade to wannan yariya shaden da aka yi mata ta zo gida ga jini jikinta kana sani cewa ai mata shade ne don an je da ita likta likta ya tabbatar cewa ai mata shade ne wannan yariya ba ta iya ta yi magana ba har ta kwan babu wannan ya zama ma dangi abin damuwa domin saboda karya bata ma dangin suna suka kasa zuwa gun 'yan sanda su kai kara ko wasu matakai ne masu ruwa da tsaki ke ɗauka domin ganin an shawo kan wannan matsala ina ba da shawara ga malumma duka baki daya da yake kasancewan ghana ba kasa ne wanda ake tabbatar da shari'an islama ba malumma ya kamata mu haɗa kai abinda ubangijin allah subhanahu wata'ala ya tabbatar na kan haddi hasatan na shade da ake yi ma yara 'yan kanana mu yi mu tattara wayannan duka baki daya mu je da shi wurin hukuma a zauna hamza adam taskar voa kuma si ghana a ci gaba da kawo muku rahotanni game da tasirin rikicin ukraine akan tattalin arzikin kasashen duniya da muryar amurka ke yi Yau mun leƙa kamaru ne inda muka tattauna da Louis Marie Kabdu, shugaban haɗakar ƙungiyoyin masu samar da abubuwa a kamaru don jin halin da ake ciki a ƙasar. ta yaya yakin ukraine ya shafi tattalin arzikin kamaru yakin ukraine ya shafi kasar kamaru ta bangarori biyu da farko bangaren hatsi da kuma sashen sufuri kamaru ta daɗe tana dogaro da ukraine da rasha wurin samun akalla kashi 65 cikin 100 na bukatar hatsinta eh, a hauteur moins tun da kasashen biyu na yaƙi da juna yanzu kamarun ba ta samun kayayyaki da kasashen ke bata a bangaren sufuri farashin man fetur ya yi tashin gaurin zabi a kasuwar duniya lamarin da ya sanadin ƙarin kuɗin dauko kayayyaki da kuma ya tasiri akan farashin kayayyaki a kasuwannin gida wani irin tasiri yaƙi yake da shi a kan ƙasar a cikin takaitaccen lokaci nan gaba le Cameroun importait 100% de blé euh, Kafin yakin, Cameroun na sayan kashi 100 na alkamanta daga Ukraine da Russia Tun da aka fara yakin, farashin alkama na ƙara yin tsada, lamarin da ya tasiri kai tsaye akan kayayyaki kamar biredi. Pour acheter le pain dans un contexte où il n'y a pas eu augmentation de revenus. Euh, ya zama tilas akan kwastomomi su ɗan kara kuɗi su sai biredi, alhali kuwa ba a musu ƙarin albashi ba. Kamaru na fuskantar ƙarancin man diesel. Ala tilas masu aikin motocin bas da wasu motoci suka yanke amfani da shi. Ba mu san lokacin da zai ƙare ba, kuma a dan haka wajibi ne ana sa ran ganin rashin kuɗin motoci da kuma karin kuɗi akan duk abubuwa na kayayyakin mai a kasuwa. Euh, de, de l'ensemble des produits sur le marché. waɗanne matakai ke ɗauka don shawo kan matsalar da yaƙi ya janyo. Les mesures que le gouvernement camerounais a prises sont au moins de Matakan da gwamnatin Kamaru ta ɗauka sun haɗa da da neman sabbin abokan kasuwanci da kuma neman hanyoyin samar da kayayyaki a cikin gida. Kuma a fannin ƙulla mu'amalar kasuwanci da alamar gwamnatin Kamaru tana samun ƙwarin gwiwa ko kuma shiga tattaunawa da 'yan kasuwa na Turkiyya. wannan hulɗar za ta bai wa ƙasar damar samun alkama domin tabbatar da gani ƙasar na samun biredi wanda ke zama abinci mai muhimmanci a kamaru eh, pour faire en sorte que le A wurin batun samar da kayayyaki a ƙasa, muna ganin cewa ba a mai da hankali akan shawarwari da muka bayar sama da shekaru goma, ba ta samar da alkama kaɗai ba, har da yin wasu nau'ukan garin fulawa. Pour non seulement produit localement le blé, mais aussi produit des farines euh, euh, de substitution. La répercussion à long terme, c'est effectivement Euh, damuwa na tsawon lokaci da ake jin tsoro shine fadawa cikin rikici a Kamaru idan ba a yi ƙarin kuɗin albashi ba, kuma ana ci gaba da fuskantar tsadar rayuwa. A fili yake cewa a sassa da dama akwai damuwa. Euh, euh, il y a masu iya magana sun ce tumbi mai jin yunwa ba shi da kunni kuma a hankali duniya na fuskantar tsadar kayayyaki kuma wannan tsadar rayuwa ta shafi al'umma da gidaje a kamaru za a samu matsaloli da dama a sashen sufuri musamman bangaren manyan motocin da kun kaya da bos-bos. lamarin da zai shafe su dindindin muna ganin akwai zanga-zanga da dama direbobin manyan motoci na zanga-zanga malamai na zanga-zanga idan batu ya zama na yunwa ko rashin abinci muna jin tsoro halin da aka shiga a shekarar 2008 da muka fuskanci tashin hankali na abinci ka iya maimaita kansa a cikin kasar où on avait eu des émeutes de la faim euh, euh, soit répétées dans notre pays. Masu kula da gine-ginen tarihi a garin Jos da ke arewa maso tsakiyar Najeriya sun nuna rashin jin daɗinsu a game da ci gaba da lalacewar da gine-ginen tarihi na gargajiya ke yi a ƙasar. Hakan a cewar su yana janyo faɗuwar kima da darajar gine-gine. Ilyasu Kasimu yana ɗauke da rahoton. Wannan ita ce unguwar adana gine-ginen gargajiya na Najeriya, wato Museum of Traditional Nigerian Architecture. ko motna a takaice da ke jos arewa ta tsakiyar najeriya ko ina ka kalla sai ka ga cewa an gaza wajen adana wannan unguwa wacce wani shehun malamin gine-gine a yankunan tropics na duniya ɗan ƙasar poland wato farfesa zr dimachowski ya assasa a shekarar 1972 most ancient of monuments in africa nigeria are our shrines wuraren da suka fi dadewa a najeriya da afirka su ne wuraren bautanmu na gargajiya da gidajen sarautanmu da sauran cibiyoyin gargajiyanmu waɗanda su ne suke nuna bajintan maginan mu na gargajiya da irin kayayyakin gine-ginen da muka yi amfani da su shekaru ruwa. yayin bikin karrama wuraren tarihi ta duniya ta bana mai take adalci game da yanayi don tarihi wanda hukumar kula da wuraren tarihi ta Najeriya wato National Commission for Museum and Monuments ta shirya a harabar unguwar masana sun koka da halin na shiga uku da wannan unguwa take ciki da irin tasiri da canji da ɗumamar yanayi yake da shi kan kula da unguwar. Taken bikin na bana yana jan hankalin duniya ne kan irin barazanar da canji da ɗumamar yanayi yake yi ga wuraren tarihi a faɗin duniya. A yau duniya ta yadda cewa yanayi na da ƙarfin shafe mana tarihi daga ban ƙasa. Objectives of setting out modern. Dalilin kafa wannan anguwa sun hada da karfafawa mu gwiwa wajen ganin irin kwarewar gine-gine da iyayenmu da kakanninmu ke da shi ta yadda za su yi alfahari da kayayyakin gine-ginenmu na gargajiya. Uh, uh, akwai dalilai na muhalli da yanayi waɗanda babu abun da za a iya yi a kai amma za a iya rage illarsu ta hanyar kulawa da gine-ginen akai-akai a afirka mun saba duk shekara muke kulawa da gine-ginenmu na gargajiya huts are maintained ga halamu dai hukumar ta kula da wuraren tarihi ta najeriya ta yunkuro don gyara wannan guri da sauran wuraren tarihi a faɗin najeriya hala a iya cewa lokaci ne ya yi da martaba wannan unguwa ta motna zai dawo gare ta fatan kowa shine ko wannan yunkurowa zai yi karko daga jos nigeria iliyasu kasimu taskar voa